أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawan musulmi tare da ku muna ƙara jaddada godiyanmu ga sarki Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ya rayar da mu har ya zuwa wannan lokaci ya sake ba mu saman damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke ƙoƙarin fahimtar da kawunanmu da kuma al'ummanmu kyakkyawar aƙida ta addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu fahimta mai kyawu da kuma samun dacewa a wannan duniya da babban rabo a lahira kuma da samun aljanna da samun yarda shi insha Allah subhanahu wa ta'ala muna nan cikin dai darasin mu na tauhidi a cikin rububiyya tauhidi cikin rububiyya kamar yadda muka ce shine ne kaɗaita Allah shi kadai a cikin kula da halittun shi Allah shi kadai shi ke kula da halittu nashi wannan wanda ya halitta kamar yadda muka sani Allah daman shi ne mahalicin komai to a nan kuma bayan wannan mu sani cewa shi ke kula da wannan halitta kusan ma wannan yana daga cikin dalili na farko na hankali wanda ake kawowa cikin nuna cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne ya fi cancanta da kula da halitta daman kuma wannan darasi namu zai fara ne cikin kawo dalilai wanda suke nuna cewa lallai Allah ya kaɗaitu da kula da halittun shi kuma dole ne mu yi imani da wannan mu yi imani cewa Allah ya kaɗaitu da wannan wanda bai yi imani da wannan ba kamar da muka ce shi ne za a cewa ya zama mushirki ana cewa kenan dalili na hankali ba ya yiwuwa mu zo yanzu mu mu yarda cewa Allah mahalicci ne amma kuma ba shi ke kula da halittun shi ba tare da cewa wancan lokaci na jahilai kenan kafin ma zuwan annabinmu annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kasance suna da imani akan wai wani ne mahalici sun san Allah shi ne mahalici amma ɓangaren Rububiya wake kula da wannan halitta nan suna da matsala shi yasa ma addini da ya zo sai ya zo da ƙara bayanin wannan tauhidin na rububiyya kusan ma ba a samu matsala ba da yawa a cikin tauhidin mahalici ko Allah ba mahalici ba ne amma an samu matsala cikin tauhidin ibada kamar yadda mun sani a yanzu kuma an samu matsala cikin tauhidin rububiyya a taƙaita dai abin da muke son mu nuna cewa tauhidi na halitta da tauhidi na rububiyya kusan abu ne wanda suna tare da juna sosai ba yawa ka raba su ana cewa kamar biyu ne da hudu biyu rabin hudu ne ba yi yiwuwa wata rana ka so ka samu biyu wai ba ita ce rabin hudu ba ba yi yiwuwa wata rana ka samu cewa wai biyu ba abu ne wanda suke cewa zauji ba da larabci da faransanci suna cewa pair kamar abu biyu a cikin halitta kullum da an ce biyu an san kenan abu biyu ne kamar mata da namiji kullum haka suke ba yiwuwa ka same su wai biyu a ce maka ta zama empire a taƙaice dai ba ya in yi imani da cewa Allah mahalicci ne kuma wai in ki imani da cewa Allah shi ne mai kula da halitta ba yiwuwa kusan ana ganin wani abu ne suna cewa wai lazim da malzum tare suke kullum saboda shi yi halitta kuma dole ya zama to shi ke kula da ita ba wani yake kula da ita ba a nan wurin suna son su bambanta mu don kada a yi ka ce to yaya muke samun kamar wanda ya zo ya yi mantar wanda ya zo kenan ya yi agogo wannan wanda yake ba da lokaci muna ganin shi kawai ya zo ya halicce ta ne shi kenan ba shi ke kula da ita ba to kamar haka ne ma Allah ya halitta ba shi ke kula da ita ba mun taɓa ba da amsa kan wannan dalilin kan cewa Allah ba haka yake ba kenan ba Allah ba mai yin mai shirya halitta ne kawai kamar yadda mutum yake shirya muka ce Allah shi illa ce haƙiƙiya shi Allah kamar irada ce kamar yadda muka ce wadda take tare da nafs ɗin mutum ba su rabuwa kai kamar mi kamar halitta ce wadda ba ta rabuwa da abin halittarta ba yayyuwa ne ka samu wata rana wai an samu Allah bai da wani alaƙa da shi da mahalicin shi da shi da abin da ya halitta ba yiwa ka samu haka kullum Allah yana tare da abin da ya halitta kuma shi ke kula da ita mun ba da amsoshi da dama wanda suka wuce wanda yake so yana koma ma darussa da suka wuce musamman cikin ba da amsoshi wannan shubohin idan ban manta ba yana iya zama darasi tsakanin na hamsin da wani abu mutum zai samu wannan amsoshin tambayi ɗin to yanzu wani dalili daban ko mu ce wata amsa wadda za mu iya gamsuwa da ita don mu gane cewa lalle Allah shi ne mai kula da halitta kuma dole mai imani da shi kaɗai yake da incin kula da ita shi ne tsari da muka yi imani da shi shi ma mun yi bayanin shi tsari wanda muke gani a doron ƙasa na abu guda saboda alaƙa cikin zonansu tsari da muke gani na sama da ƙasa ruwa da iska da menene da tsarin yanayi da tsarin lokaci dare da rana wata shekaru gasunan da suke tahiya kowane lokaci ba a samun saɓani duk wannan mun ce suna da alaƙa cikin zunansu, wanda yake nuna cewa wanda ya wannan halittar kenan guda ne bayan mun gane cewa lalle guda ne to ba yiwuwa mu ce kuma wai masu kula da ita su da yawa ne da an samu cewa masu kula da ita da yawa ne da an samu matsala cikin kulawa da wannan tsarin an samu matsala cikin shi amma ba mu ga wannan saɓanin ba kenan wanda yake nuna cewa lallai wanda yake kula da wannan tsarin shi ma guda ne a nan wani a ciki nan mun gane tauhidi na imani da Allah shi ne mai kulawa da halitta ya tabbata kenan sai mu zo akan wata shubha ta alqur'ani wasu ayoyi wanda suka zo irin inda Allah subhanahu wataala ke cewa wal mursalati urfa fal asifati asfa wani yace wan nashitati nashta kai mu zo inda Allah yake cewa fal mudabbirati amra kenan wuraren suna da dama inda Allah subhanahu ya raba cewa kula da ya bada ta halitta shi ya bada ta ga wasu mala'iku ga mala'iku ya bada ta Falmu mudabbirati amra masu tsayiya da tsarin rayuwa suke kula da ita mala'iku to yaya za ku ce kenan iskal ne zai kawo cikin abin da muka kawo yaya za ku ce wai Allah shi ya kaɗaita da a yarda cewa shi ke kula da halitta alhali gashi mun samu cewa mala'iku suna kula da halitta su ma sai mu ce lalle wannan idan ka fahimci tauhidi na rububiyya kana gane wannan shubha din ba wata shubha bace ba wadda za ta ibata wannan dalili saboda daman mun faɗa ko a cikin tauhidi da suka wuce cewa Allah yana ba da wata dama ga wasu halittun shi a ƙasa gare shi kwarai ya ba su umarnin su zanke wasu abubuwa in halitta ce kenan cikin tauhidi a cikin halitta in ɓangaren wannan ne na rububiyya shi ma Allah yana ba da dama ga wasu halittu ko da cikin rububiyya na takwiniya ne ko rububiyya na tashri'iyya ana samun musamman tashri'iyya kamar ya bada ya ba annabawa ko a imma damar su yi umarni kuma a bi su wannan ba shi ke nuna cewa ba wai Allah subhanahu Ta'ala, ba shi kaɗai ya kaɗaitu da a yarda da cewa shi ne ke kula da wannan duniya ba kenan wannan baya iya nuna mu cewa wai Allah subhanahu wata'ala yana da wanda suke tare da shi wajen kula da halitta tunda ba daidai suke ba kamar da muka sani hatta bangaren tauhidi na halitta mun ce ba daidai suke ba Allah ya bada damar wasu su yi wasu halittu su yi wasu abubuwa amma ƙasa gare shi tare da umarnin shi kenan tare da izinin shi tare da san shi shi ya ba su wannan umarnin shi ya sa musu wannan ikon kahin ma ya ba su umarni su yi shi ya sa musu wannan ikon saboda da nan hatta cikin ɓangaren tauhidi na rububiyya da suke cewa daman tauhidi kenan hatta cikin tauhidi na arububiyya kenan a tashiri'iyya, shi ma dama menene shi daman kawo tsari ne da hukunce-hukunce kamar yadda muka taɓa bayani kenan ba da umarni da hani cikin wasu abubuwa wanda ba su da kyau wannan yana samuwa ne wani lokaci wani lokaci ake samar da shi ana samar da shi ne lokacin da mutum ko kuma mu lokacin da shi mahalici ya hangi kyakkyawan wani abu wanda zai zo in ma yanzu ko nan gaba gabawa sai ya kawo wannan hukuncin ya ce ka yi kaza ko ka kai kaza don ka faɗa cikin wani abu ma'ana shi ke kawo tsari cikin rayuwa halitta musamman ta mutane Yanayin yana da tasalluɗi yana da iko kan ya ce masu su yi kaza cikin rayuwarsu gaba ɗaya su yi kaza ko kar su yi kaza shi ne daman tauhidi na rububiya, ba da umarni ba yiwuwa wata halitta kamar yadda ni da kai muke tare cikin juna halittu ne mu duka mutane ne ban yi ka ba baka hi ni ba kuma ya kasance in baka umarni ba yiwa amma idan Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi wasu halittu yace na yarda da wannan bawa nawa tsarkakken bawa ne kamar irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma ‘ya'yan shi ko shi masu tsarki wanda su ma Allah ya zaɓe su waliye ne na Allah in ya ba su umarni yace na yarda ko umarni mutane su yi kaza na yarda ku hana mutane kenan wannan umarnin ba wai sai wanda ya zo cikin Qur'ani ba suna iya cewa kai wane baya da kyau kaza ka yi shi suna cewa wane kaza yana da kyau ka yi shi sun samu umarni daga Allah amma wai ba shi ke nuna cewa daidai suke da Allah ba a'a da izinin Allah suna kasa ga Allah ƙwarai suna karɓar izini ne daga Allah su halittu ne su bayi ne na Allah ba su hita daga cewa su bayi ne na Allah kuma ma kai suna alfahari da su bayin ne saboda biyayya da suke ma Allah subhanahu ta'ala kenan a takaice anan mun gane cewa gaba ɗaya cikin tauhidi na halitta ko tauhidi wannan na rububiyya da muke ciki Allah yana ba da dama ga wasu halittun shi su yi wasu abubuwa tare da izinin shi ne tare da san shi ne shi ne ya yarda a yi haka nan ba wai suna daidai ba shi ne suke bayanin cewa wai dole mu yi imani kan akwai illa da ma'alul wannan qur'ani ya yarda wannan shine wa muke gani fal mudabbirati amra Allah yayi shine illa shine dalilin samuwar duk komai sannan akwai ma'alul din su wanda yi. sannan akwai lazim akwai malzum sannan akwai sabab akwai musabbab duk wannan ibarori ne na wasu daga cikin masu hankali falasifa wanda suka kawo suke abbarawa amma alqur'ani duka yazo da wannan Ya zo da shi amma da ta'abirin su ga yadda suke cewa dalili da samuwar abin dalili dan Allah bayyan abubuwa sai da dalili Allah bayyan abu sai da dalili mutane ne suka saba mishi yayi yayi su bar sabo ba zai halakar da su ba sai da suka saba mishi to halakar da su ɗin nan kaga akwai dalili me dalili shine saba mashi da suka yi haka nan wasu wanda suka bi Allah su kuma saboda bin Allah da suka yi duk umarnin da Allah ya gita musu sun bi ba su ƙetara ƙetara hana su ba su ma zai aiko musu abin da suke so ya shayar da su kamar da ke cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da sun yi imani da zai saukan musu da rahama da albarka daga sama da ƙasa kun gani kenan duka wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara shi akan haka ne, tsari ne na Allah. Za mu dakata a nan sai kuma cikin darussa namu na gaba inda za mu zo da bayanin qada da qadar insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin